Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da LOL da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a koda yaushe ake bukata akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hafsat dan mai ce daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa biyo bayan matakin da gwamnatin jihar Legas ta ɗauka na cewar dole sai mutum ya ci jarabawar yarbanci kafin a bashi gurbin karatu a jami'ar jihar. Jama'a sun fara mai da martani ciki har da makwabtan jihar. abin da gwamnan lagos ya yi na bai kamata a yi shi a kana ba saboda ba yare mu kawai yake cikin lagos ba sannan nan gaba a cikin shirin za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum wasu masu taimakawa alkalai wajen yanke hukunci a kotu sun samu wasu 'yan kasar rasha su sha uku da kuma wasu kungiyoyin rashin uku da laifin yin katsalandan a zaben amurka a yau juma'a ofishin lauya na musamman da ke binciken katsalin din da rasha ta yi robert mueller ya bayyana hakan wasu kasidun kotu sun nuna cewa gwamnatin amurka ta ce tun daga shekarar 2014 wasu 'yan rasha suka fara shishigi a shirye-shiryen zaben amurka ciki har da zaben shugaban kasar da aka yi a 2016 kasidun kotun sun kara nuna cewa waɗanda ake zargin sun ɓadda kama ne a matsayin amurkawa sun kuma yi ta ganawa da wasu daga cikin makusanta ga gangamin yakin neman zaben trump amma ba tare da su makusantan sun san me ke faruwa ba kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya tabbatar wani mutum ɗan afirka ta kudu na fuskantar hukuncin kisa a sudan ta kudu bayan da shaidun da ya kamata su kare shi suka ki bayyana a kotu a shari'ar da ake zarginsa da yin leƙen asiri da kuma sa hannu a wani yunkurin kifar da gwamnati william john endley tsohon jami'in tsaro ne na kwantaragi da ya yi aiki ƙarƙashin tsohon mataimakin shugaban sudan ta kudu Rick machar amma yanzu shugaban 'yan tawaye ne da ke yakar gwamnatin shugaba salva kiir an kama shi ne a watan agustan shekarar 2016 jim kaɗan bayan wani mummunan fada da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da masu tsaron lafiyar machar a juba babban birnin ƙasar enli wanda kanar ne da ya yi ritaya daga rundunar sojin afirka ta kudu ya bayyana ne a gaban kotun ta juba a jiya alhamis sai dai shida daga cikin waɗanda za su ba da shaida kare shi ciki har da mataimakin shugaban ƙasa na farko taban dengai da ministan man fetur ezekiel lowell gatok da ministan ilimi yen oral lam duk ba su halarci zaman kotun ba tun da aka fara sauraron karar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yankurin da gwamnatin somalia ke yi na kwashe 'yan ƙasarta da ke libya ya fuskanci turjiya bayan da tawagar da ƙasar ta tura ta gaza shawo kan bakin hauren somaliya masu ƙoƙarin tsallaka teku zuwa nahiyar turai kansu guji wannan hanya mai cike da haɗari su koma gida bakin hauren somalia sun faɗa wa mambobin tawagar gwamnatin kasar cewa sun sha bakar wahala wajen zuwa ƙasar ta libya daga somaliya saboda haka suna ganin babu wani abu da zai sa su koma gida tawagar jami'an gwamnatin ta somaliya ta ce ga dukkan alamu 'yan ƙasarta sun riga sun ƙudiri aniyar yin wannan tafiya ta teku domin danganawa da kan iyakokin nahiyar turai a ranar litinin ta gabata mambobin tawagar gwamnatin ta somaliya suka isa birnin tripoli sun kuma ce sun kai ziyara wuraren da ake rike da bakin sannan sun haɗu da wasu bakin haure a ofishin jikadancin somaliya amma kuma duk da haka mutane sha ɗaya ne kacal suka nuna sha'awar su koma somaliyan kiyasi ya nuna cewa akalla 'yan ƙasar ta somaliya dubu biyar zuwa shida ne suka yi ƙaura zuwa libya da nufin tsallakawa zuwa nahiyar turai jami'an faransa sun yi kememe sun ce ba za su karbi mayakan jihadin ƙasarsu da aka kama a fagen yaƙi a siriya da iraki ba da nufin a masu shari'a a faransa bayan da aka kwashe kusan mako guda ana tattaunawa tsakanin kasashen yammaci kan makomar mayakan kasashen waje da ake tsare da su amurka ta nemi a miƙa su ga kasashensu na asali da suka fito amma faransa da birtaniya sun ce sam ba za ta sabu ba wani jami'in diflomasiyyar faransa da ya gana da murya amurka ya ce ko kusa da cimma matsaya ba a yi ba kan wannan batu jami'in diflomasiyyar ya kara da cewa faransa na gudun cewa mayakan da aka kama za su yi amfani da kotuna wajen yada farfaganda da kuma kalubalantar kotun ko za ta musu adalci sannan akwai yiwuwar idan aka kai su gidan yari za su iya gurɓata tunanin fursunoni da ke ciki Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda wasu ku suka ji da farko, a kwanakin baya ne gwamnatin jihar Legas ta fito da wata doka da ke cewa duk ɗalibin da zai shiga jami'a a jihar sai yana da sakamakon jarabawa na makin C, wato credit kenan ko fiye da haka kafin a bashi gurbin karatu. Abin da ya janyo cece ce tsakanin jama'a da ke jihar da ma makwabtanta. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Legas ta ce dole ne duk mai son ya yi karatu a manyan makarantun jihar ya samu babban maki a yaren yarbanci. Akan haka, ni tuntuɓi kakakin gwamnatin jihar Oyo, Dr. Yomi Layinka, shin a jihar Oyo ma haka ne? Dr. Yomi Layinka ya ce da zaran mutum ya iya yaren Najeriya ɗaya waton Hausa yarbanci ko Ibo zai shiga babbar makaranta a jihar Oyo. Shi ko Mr. Olabisi wani uba abinda zai ce hakan ya yi don zai sa mutane su gane da al'adunsu. My name is Olabisi. What I can say is that liberally is fear. It makes people to understand their language and their culture. Mr. Olagunjo, yes, I'm a teacher. I think it's a welcome development. The speaking of Yoruba in students, it will make them to, it will help them to be able to speak it very well. Shi ma malamin makaranta Mr. Olagunju ya ce wannan tsari abin ne don zai sa jama'a su fahimci yarbanci kuma zai taimaka musu su yi magana da harshen na yarbanci sosai. Sunana Mikaila Agumbiyadin. To abin da gwamnati Lagos ya yi na bai kamata a yi shi haka ba. Saboda ba yare mu kowa yake cikin Lagos ba. Muna tare da Hausawa da Yorubawa da Yemeni da kala-kala. Ya kamata a yi. Eh, abin da ya kamata a yi kila a nema wanda sai koya mishi kowa yare Yorubawan na samu dadi abin da yake son na shine ya kamata a yi. Lauya Abdulrahim ya ce dokar jihar su ce. That's the, that's the law of their state. They are saying that Yoruba is not a compulsory subject for anybody who wants to have admission into their special institution. I don't really support the idea. Lauya Abiodun Abdulrahim ya ce wannan dokar jihar Legas ce, dokar su ce, abinda sun ka ce shine harshen yarbanci dole ne ga duk wanda ke son shiga babbar makaranta a jihar su ta Legas. Sai dai bai goyi bayan wannan lamari ba. Da na tambayi lauyan ko gwamnatin tarayyar Najeriya na da ta cewa a game da wannan wannan shiri sai ya ce. Sai lauya Bedon Abdulrahim ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun babban lauyanta Baton Anthony General tana iya kalubalantar wannan tsarin. Wani ɗalibi ya ce bai dace ba. It is very bad for a science student to have a credit in Yoruba before, before he can study any course in our institution. Wani ɗaliba ya ce bai dace ba ga ɗalibi mai karatun kimiyya a ce sai ya ci harshen yarbanci kafin ya sami shiga babbar makaranta. Haka ma da Nito tuntuɓi jihohin Ondo, Ogun da Osun. Su ma sun ce ba su yanke hukunci ba a game da irin wannan doka. Irin wannan doka ta yin amfani da harshen Yarbanci kafin a shiga babban makaranta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, haure. To a gaida Hassan Umar Tambuwal. Kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar. dare su kwantawa bafi adam batu kulhab kunnawa a ciki da gaskiya baya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun sami kira daga Kaduna. Wa yake magana daga Kaduna? Hafsa dan mai soro barka da yammaci. yawo barka da yamma. Wake Murtala na kiran ku da gare da gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala menene ra'ayinka? yau wato a gaskiya tare da ban girmamawa ga su masu ƙasa mm. musamman nan Najeriya shine cewa muna ƙara da jaddada musu cewa gaskiya su ƙara tunani sosai akan maganan 'yan sanda na jihohi. ba abin da zai iya ƙara kawowa kin ga ƙasa ne wanda akwai ƙabilanci da addinanci da waye magabatan da duk sun aka suka cusa ma al'umma mm. to kin ga har yanzu ba abin da ya kamata su kokari su masu mulki yanzu su kokari su share wannan tunanin a zukatan mutane kafin a kai ga a sa musu 'yan sandan jihohi saboda duba gwamna ne za ki ga da kanshi yana a training din mutane irin su benue da sauransu da fayoshe da sauransu 'yan banga ya ba su wasu bindiga kin ga irin wannan ya kamata to shikenan mun gode mun gode ga wani kira na ya kara shigowa daga kaduna hello barka da aiki yawa barka ka yawa ke magana daga kaduna sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna to menene ra'ayinka ibrahim to ni ra'ayina ni ma dai akan gwamnoni ne na su dinga taimaka ma shugaba buhari mm. musamman a bangaren makiyaya fulani a bai kamata gwamnoni su ce ba su da hektocin da za su ba makiyaya domin su yi kiwo ba a'a wannan bai dace yana da kyau akwai dajizzuka su buɗa musu kuri da sauran labi-labi ya kasance kiwon ya kaza ya zama na zamani irin yadda ake so a inganta shi. To mun gode kwarai da gaske. harkan kiwo ai mu ma ci gaba. To ga kuma wani kira ya shigo daga Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Wa alaikum salam Malam Ayuba menene ra'ayinka? ra'ayina na yau zan yi kira ne ga kwamitin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada akan maganan karin albashi. Mm. A lallai yana da kyau shugaban kasa da gwamnonin Najeriya nan su iya kokari su kara albashi wa ma'aikata, ma'aikatan tabarar gamman da kuma na jiha da kuma na ƙananan hukumomi. saboda kayayyaki yanzu ya yi tsada ya da kyau da Allah a taimaki ma'aikata a ƙara musu albashi har da kuma 'yan fansho ma da Allah muna kira ga gwamnoni da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taimaki ma'aikata da 'yan fansho a ƙara musu albashi. Na gode Ayuba. To mun gode. To mun gode mana Ayuba. Ga kuma wani kiran na ya shigo. Wa yake magana? Daga ina ne? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa yake magana? bukwa ne daga Rumirgo. Daga daga Rumirgo karamar hukumar Askira ba Borno State. Borno State to menene ra'ayinka? Eh ra'ayina shine dan Allah yana kira ga 'yan Najeriya da su sassautawa bawan Allah nan yana kokari ba wai baya yi ba. Amma ko yayi yawa kasa. Saboda ka rika masa fatan alheri na gode. To shikenan mu ma mun gode. Madalla baba mu. Ga wani kira na ya shigo daga Kebbi. Daga Kibiya, daga Kibiya. Oh Kibiya to salamu alaikum. hello ina jin kamar mai markaɗe daga nan anguwa dan markaɗe zai local government to manir menene ra'ayinka ra'ayina akan abin da ya faru a ainihin jihar zamfara na kisan al'umma ina kira ga gwamnatin jihar zamfara da kuma mm. gwamnatin tarayya da Allah su ɗauki mataki ta kasan al'umman nan da ake yi a jihar zamfara ya yi yawa kuma muna addu'a Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari To mun eh, gode. To mun gode. To mun gode Mandir. To a ci gaba da Wa alaikum salam waye daga Kebbi. Eh, kina magana da Abubakar Salladi Toloko a karamar hukumar da ko sabu lokal game jihar Kebbi eh, a headquarter. To Abubakar Salladi menene ra'ayinka? Hello? Hello. Na ina jinka menene ra'ayinka? Hello? Hello ina jinka. Hello. muna jin ka menene ra'ayinka to kamar wannan layin ya yanke ga wani kira kuma mun samu daga yobe eh, Idrisa Jibrin Hafsa ne daga To menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne a kan abin da yake faruwa a ƙasar nan na Fulanin nan. Mm. Gaskiya Fulanin nan ya kamata a duba taimaka musu abubuwan da suke ba. In ba babu burkali ba da ba bayan da zai shiga. Kamar ya ke nan kake nufi? Kuma gaskiya noma fa da kiwo fa duk sana'a ce. To. Saboda haka bai kamata a ce manomi ne yake da yanci a ce ya yi da yanci ba. To. To shi nan. Wannan shi ne ra'ayi na na gode da na sa. To mun gode mun ma mun gode. To mun gode kwarai da gaske. Mm. Ga kuma wani kira ya ƙara shigowa daga Kebbi. Ah, daga nasarawa ne. Oh, nasarawa to, salamu alaikum. Eh, wa alaikum salam ya aiki. Bashir tela ne daga nan layin na wika kuma cikin garin lafiyan bare bari. To, menene ra'ayinka Bashir? A gaskiya kamar da wasu gaunoni a Najeriya suka kafa doka a jihansu. To, eh, kundin zarar mulkin Najeriya da ya ba mm. ma kowane jiha ta kafa dokokin da ya dace. amma duk dokar na aka kawo a jiha aka ga zai kawo matsaloli to ya kamata a janye shi kamar jihar benue da kuma taraba da wadansu jihohi to ya kamata wannan ya zama darasi inda abubuwan da ya faru na hana manoma kiwo a jihar benue ya haifar da dami ido to sauran jihohi suna iya koyi da shi to amma bai haifar da dami ido ba ga rikirkirkirke yana da kyau duk wani jiha da zai dauki mataki to mun gode kwarai ga kuma wani kira na ya shigo mana daga kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam waye daga kaduna suna magana da aliyu suleiman daga karamar hukumar igabi to aliyu suleiman menene ra'ayinka a ra'ayina tsakani da allah na ji daɗin abun nan da taron da suka yi da sarkin kano suwa kenan Eh, abin nan sarakunan fulani na sauransu. Mm. Ina fatan shugaban kasa don Allah ya duba al'amarin fulani nan. Gaskiya fulani suna cikin wani halin mm. To shi to Wa alaikum salam. Wa ke magana? kina magana da samun sabon gana da almagaro saboda ka gamu to daga kano kenan ko Da kano kenan menene ra'ayinka ni ra'ayina gaskiya ya kamata mu kuma wata tare da san mutanen zamfara suna fa yan najeriya ne mm. inda ake yi su ba da rana ba da kuma da kiya kansu me amfanin gonan suna aka zaba musu to to kamar layin nashi ya yanke mun gode da kiran da ka na, yanzu gashi mun samu kira daga jamhuriyar Nijar. Eh salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne daga Nijar? Umma mala Alina daga dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. To menene ra'ayinka? Abin da an ra'ayi na yau bisa ga shugaban ƙasa Afirka ta Kudu. Mm. Bisa wannan zanga-zanga da an kai mai yadda ba ya gani ya gabatar cin riba gare shi eh. ya tafi da gaugawa tun da shi ya san ramin da ya gema ma tabu mbeki na ya kawo gare shi yan shafi sun kai sai mazanga-zanga sun sarke shi na gode mu da amerika to mun gode mu ba da kiran da ka yi mana ga kuma kira mun samu daga taraba assalamu alaikum suna na bayero mala Bamu mai yin rijista da ta sai da sun a mai samari tsarar local government taraba wa alaikum assalam me ke tafa da kai ni ra'ayina a kan zaɓe mai zuwa. To. Duk an takarar da aka zaɓa wancan shekarar, hmm. kuma ya san ba abun da ya yi. To kwata-kwata ma kada ya sace ma ya shirya zai za zai abun nan zai sace neman wani takara domin dama guguwan Buhari ne ya ɗauke ya kai shi. To don haka hmm. muna jiran daram da kamo mu shekara dubu biyu da goma sha tara. Mu kuma talakawa za mu nuna musu. To mun gode kwarai da gaske ga wani kira nan daga Borno. Wa alaikum salam waye ya Maiduguri? Alhaji Usman ne, Alhaji Usman Baraden Oji. To Alhaji Usman menene ra'ayinka? Eh ni ra'ayi na yau ne akan akan abin da ɗan sandan jiha jiha. To. Wannan abu ba zai yiwuwa ba ne. Me yasa ka ce haka? abin da ya sa na faɗa haka duba yanzu abin da ake yi a fulani ta raba ina ne nasarawa wannan ba na ɗan abu nan saboda wannan ba zai yiwu ba ba mu da ra'ayin wannan kwata-kwata to shikenan mun gode daga maiduguri kuma shine kiran karshe da za mu iya ɗauka a yau sai kuma wani lokacin idan allah ya kai mu ku ci gaba da kiran mun gode Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe 3 da minti 21 na yamma yanzu kuma lokaci ne na wasanni. Wasanni a takaice. a cikin makon da muke cikin ne kungiyar kwallon kafa na duniya fifa ta bayyana jerin gwanon kasashen duniya waɗanda suke taka leda ƙasar jamhuriyar kamaru a da ita ce ƙasa ta 49 an yanzu kuma ta koma a matsayi na 51 haka a nahiyar afirka ta koma matsayi na shida ga dukan alamu dai ƙasar inda mu tabis lions ta na dushewa a 'yan watannin nan sai kuma an da kulab kulab ɗin kwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru waɗanda suke taka leda a cikin gida suka fara kaka na na wannan shekarar bayan sun kwashe watanni biyu suna hutawa kulob guda goma sha takwas ne suke girgiza su a ƙasar ta jamhuriyar kamaru kulob ɗin fece ita ce ta zama ta farko da maki shida sai kuma ta biyu kulob ɗin inisport da maki hudu ta uku kuma ita ce kulaf ɗin bambutus ita ma da maki hudu sai waɗanda suke jallayi ta goma sha shida ita ce kulaf ɗin apejes wanda ta yi wasanni guda biyu amma bata jefa ko kwallo guda ɗaya a ragar takwararta ba wanda ke ta goma sha bakwai ita ce kulaf ɗin fitina ita ma ta gudanar da wasanni guda uku amma ba ta da ko maki daya ta goma sha takwas ita ce club din eagle anda ita ma ta gudanar da wasanni guda hudu ba ta jefa kwallo daya a ragar takwararta ba muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. afghanistan ta yi aiki tukuru a watannin da suka shige domin inganta harkokin mulki da tsaron ƙasarta wannan shekara ce mai mahimmanci wa afghanistan kuma ina kyautata zaton cewa ƙasar na samun ci gaba kan hanyarta na samun zaman lafiya da haɓakar ƙasa a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan a yayin ziyarar aiki da ya kai a birnin kabul ya yaba wa gwamnatin kan sauye-sauyen da ta yi wa tsarin gudanar da ayyukan gwamnati tsaron ƙasa da rungumar da ta yi wa al'umma baki ɗaya. Sullivan ya ce, Ina murna da nasarorin da Afghanistan ta samu a ɓangarori da dama. Ina taya gwamnatin Afghanistan murna kan nasarorin da suka samu na aiwatar da yarjejeniyar shirin Compact na Afghanistan tun lokacin da aka ƙaddamar da shi a watan Agustan bara. Shi dai wannan shirin na Compact shiri ne da afghanistan ta kirkiro don ta nuna cewa da gaske take wajen kawo wa ƙasar kwanciyar hankali da wamammiya da wadatacciyar al'umma shirin ya yi tasiri matuƙa a lokacin da amurka ta zo wajen haɗa hancin manufarta a kan ƙasashen asiya wanda shugaba donald trump ya ƙaddamar a watan agustan shekarar da ta wuce Sullivan ya ce, Mun riga mun fara ganin canje-canje da aka kawo a ƙasar Afghanistan don rage cin hanci da rashawa ko ina cikin gwamnatin ƙasar, ƙaddamar da dokokin ƙasar ta hanyar hukuntawa da ɗaura manya-manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda suka aikata laifin cin hanci da rasha. Ƙaddamar da waɗannan sauye-sauyen zai taimaka wajen inganta ayyukan gwamnati na ganin jami'ai da ke da hannu cikin cin hanci da rasha da kuma shirya ƙasar domin gudanar da zaɓukan da ke tafe. Har ila yau, mataimakin sakatare Sullivan ya yaba wa gwamnatin Afghanistan kan shirinta na inganta tsaron ƙasarta ta hanyar kawo kashi tamanin na yankunan ƙasar ƙarƙashin ikon gwamnati. Duk da haka, Amurka ta yi imanin cewa kwanciyar hankali da tsaron Afghanistan ba zai ƙayyadu a filin daga kawai ba. Sai ta tattaunawar zaman lafiya, mun shirya na tsawon lokaci da haɗin gwiwar gwamnatin Afghanistan don ci gaba da matsin lamba kan Taliban don shawo kansu su gane cewa wannan al'amari ba za a iya magance shi a sojance ba. Kuma muhimmi ma ƙudurin zaman lafiya kan wannan tashin hankali shine a gane cewa maido da zaman lafiya shine abin da duk muka tasa a gabanmu a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka john sullivan muna marawa afghanistan baya da ci gaban da suka samu da shirin mu na kudancin asiya wadda ke nuna wa taliban cewa ba za su iya ja da mu ba saboda mu ga afghanistan ba na ƙayyadadden lokaci ba ne haɗin mu da afghanistan na da ƙarko. kuma za mu yi aiki da gwamnatin afghanistan don tabbatar da cewa ƙasar tana da ƙarfin hana 'yan ta'adda shiga yankunanta domin kawo barazana a duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za kuma ku iya bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. To wasu masu taimakawa alkalai wajen yanke hukunci a kotu sun samu wasu 'yan kasar rasha su sha uku da kuma wasu kungiyoyin rashan uku da laifin yin katsalandan a zaben amurka a yau juma'a ofishin lauya na musamman da ke binciken wannan lamari robert mala ya bayyana hakan wasu kasidun kotun su nuna cewa gwamnatin amurka ta ce tun daga shekarar 2014 wasu 'yan rasha suka fara shishigi a shirye-shiryen zaben amurka ciki har da zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar 2016 wani mutum ɗan afirka ta kudu na fuskantar hukuncin kisa a sudan ta kudu bayan da shaidun da ya kamata su kare shi suka ki bayyana a kotu a shari'ar da ake zargin sa kan yin leƙen asiri da kuma sa hannu a wani yunkurin kifar da gwamnati william john endley tsohon jami'in tsaro ne na kwantaragi da ya aiki karkashin tsohon mataimakin shugaban sudan ta kudu rek mashar amma yanzu shugaban 'yan tawaye ne da ke yakar gwamnatin shugaba salva kiir an kama shi ne a watan agustan shekarar 2016 jim kaɗan bayan wani mummunan faɗa da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da masu tsaron lafiyar mashar a juba babban birnin ƙasar yunkurin da gwamnatin somaliya ke yi na kwashe 'yan ƙasarta da ke libya ya fuskanci turjiya bayan da tawagar da ƙasar ta tura ta gaza shawo kan bakin hauren somaliya masu kokarin tsallaka teku zuwa nahiyar turai kan su guji wannan hanya mai cike da haɗari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu skip sisk ni hafsat dan mai saurake cewa mu kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya